بسم الله الرحمن الرحيم ذلك sauraron tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata na ramadan wanda yau yana da kwana goma sha uku shekarun hijira dubu ɗaya da ɗari biyu da talatin da takwas wannan shi ne mu na goma sha biyu muna cikin suratul an'am inda muka yi matsaya akan aya ta نعم آية تدريد ثلاثين يا معشر الجن والإنس إن الله يكي جاء ومتعني دا الجنس وأن سكر يوقن كنجوسيا suka taimaka wa juna wajen saba wa Allah da kuma yi wa Allah tarayya. Allah yake da su a lam ya cikin rusulun minkum ya kusuna alaikum ayati wa yunziruna kum liqa yawmikum hadha qalu shahidna ala anfusina bayan da Allah yake shin maganin mu ba su zo muku ba ne suna tunatar da ku irin wannan yini na tashin alkiyama ba muku gargadi ba ne suka ce a gargadi an mana manzanni kuma sun zo mun ga mu da kanmu tabbas an je an wa ba abin da ya rufe su kai rayuwar duniya وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين don haka a yau gashi sun wa kansu shaida da kansu sun zama kafirai to Allah yake a nan ya fi kun rusulun minkum manzanni daga cikin ku to wannan an riga da dan adam ne akan manzanni domin manzanni daga cikin mutane ake samu babu manzo ɗaya daga cikin aljanu da aka ce ya zo a matsayin annabi sai dai a samu mai gargaɗi ana samun mai gargaɗi mai wa'azi malami a cikin aljanu amma ba annabi murtali masu gargaɗi kan Allah yake wa in sarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu Pada mahu dia wanda Bila kaum mengundi Bagi ya kauman Inna salina kitaban Unjil min badi Musa Musabtikan lima Baina yadaihi Ya hadith ila haqi Wa ila qiradun mustadi Ya kauman Ajibu dari Allah Wa aminu bihi Ya badillakum min junudikum Wa yajirkum min adabin adil ومن لا يجد داعي الله فليس بموجد في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين wannan kaga duka gargaɗi ne irin na malumman cikin addini Allah subhanahu wa ta'ala yake tunatarwa yake wa in ilayka ka tuna sanda muka karkato zuwa gare ka na faran min addini wata jama'a ta aljanna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da ya tafi da'ifa zai kai sabon Allah ko za su karɓa tun da mutanen makka sun da ya san ma suka hada shi da wawayen cikin garin su suka sa shi a gaba da jifa ya taho a wani wadi ya tsaya na sallar asubahi sai Allah ya turo waɗannan jama'a na aljanu sai suka zo suka saurare shi lokacin da ke karanta alƙur'ani suka tsaya suka yi shiru suka ji tafi har suka ɗauka Allah ya ce lokacin da muka turo maka wannan jama'a ta aljanu yattabi'una alqur'ana suka yi kinkirindo suna sauraron karatun da kake yi na alqur'ani falamma hadaruhu sanda suka iso inda yake daga nesa suna tawowa suna jin karatun suna biyo sauti suna biyo sauti falamma hadaruhu lokacin da suka iso qalu sai suka ce wa ɗan uwan su an fito ku shuru ku shuru aljanu idan ana karanta qur'ani tsittuke lokacin da suka iso shugaban sai da su an fito suka saurara suka shuru falan ma lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gama karantawa wallau ila qaumi sai suka juya suka koma can wajen jama'a munzilina suna masu jinsu ma suna gargadi shi aljani Allah ya ba shi wata irin basira ta ke don ya ji abu kawai ya ɗauka shi ne suka tafi mun suna gargadi ƙalu suka ce ya mana ya ku mutanenmu ta ke fara su har su ma wa'azi ba inna sami'na kitaban mun je mun jiyo wani littafi unzila wanda aka saukar da shi min babi bayan annabi musa musaddiqan lima bayna yadayhi kuma yana gaskata littattafan da suka zo gaba gare shi ya hadi ila haqqi kai wannan littafi yana shiryarwa zuwa ga gaskiya wa ila tariqin mustaqim yana shiryar da mutane zuwa ga tafarki wanda yake madaidai don haka ya kauma ya ku mutanen mu aljanu ajibu da'iyan lahi ku amsa kiran Allah wa aminu bihi ku yi imani da shi yaghfir lakum nan ne Allah zai gafarta muku min dunubikum daga zunubanku wa yajirkum ya kare ku min azabin alimin daga azaba mai raɗaɗi wa man la yajid da'iya Allah suka ce duk wanda bai amsa kiran Allah ba fa falaysa bi mujizin fil ardi ya sani ba inda zai je ya tsere wa Allah a bayan kasa wa laysa lahu min dunihi awliya kuma ba da wani masoyi zai taimako wanda zai taimaka maka kan da Allah ya kama shi ulaika fi balalin mubi irin wa'annan da ba su amsa kiran Allah ba suna cikin bata bata wanda yake mabayyana wannan kaga ya nuna mana tabbas cewa ana samun masu gargadi daga cikin aljanu kamar yadda ga suratul jinni ita ma ta bayyana mana irin wa'azuzzuka da kuma fayyacewa filla filla da aljanu suke wa juna to amma da aka ce alam ya fi kun rusulun minku manzanni daga cikin faranijin manzanni daga cikin mutane annabawa mutane manzanni masu gargadi daga cikin aljanu amma ba annabawa ba ba mutane ba daga cikin mutane Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa lallai mutane su ne ake samun annabawa a cikin su sannan kuma mazaje su din ma ba Allah ya taimake ni to me yasa Allah yake turo manzanni kafin a ce an azabtar da mutane sai an turo musu manzanni Allah ya ce zalika zalika ake aiko manzanni kamar yadda Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta su rasula ba ma azabtar da al'umma haka kawai sai mun turo na mata da manzo ta karya karyata manzon kafin sai mun mata azaba to zalika allam yakun rabbuka muhlikal qura don ka san da sanin cewa ubangijinka baya hallakar da wata alkarya bi zulmi da zalunci haka kawai don karanta na mm, Allah baya haka wa aluha ghafilun haka kawai mutanen garin ba su san hawa ba ba su san sauka ba a zo a halakar da su ba tare da an ce muku ga laifin su ba Allah bai yin haka sai in ya yi muku gargadi an turo muku ga masu an muku wa sun ji to shi kenan yanzu kan duk abin da biyo baya su suka jawo Allah ya ce wani kulli wani kullin don haka kamar yadda a cikin musulmai masu imani mataki-mataki ne imanin ma to haka kafiran ma haka kuma masu sabo wani laifinsa ya fi na wani kamar yadda wani imaninsa ya fi na wani wani aikinsa na taɓar gaza in ka gani sai daga wani kama a ce bai yi koyi ba to haka al'amuran suke wani kullum da darajatu kowa yana da matakin laifinsa mataki wanda sakamakon laifinsa zai nuna daidai da irin aikinsa min ma'amini irin abin da suka aikata wa ma rabbuka bi ghafilin amma ya'maluna don ka san cewa ubangijinka bai gafala ba game da abin da suke ba kar ka dauka don aikin ka karami ne za ka bata a rububi waɗansu manya-manyan ayyuka ku danne naka bai ba a ganin naka na nakan kan kankantar Allah ya ganki, kuma na babba shi ma Allah ya ganki. kuma kowa daidai darajar aikinsa sakamakon da za a yi masa faman ya man misqala zarratin khairan yara waman ya man misqala zarratin sharran yara duk mutumin da ya aikata gwargwadon ƙwayar zarra na alkhairi to zai ga sakamakon alkhairi haka nan gwargwadon ƙwayar zarra na sharri to zai ga wannan sakamakon babu yadda za a yi a ce an binne maka ka ya ɓata Me kyau ko mara kyau me yawa ko kaɗan Allah subhanahu wa ta'ala yake wa ma rabbuka ubangijinka bai zama bi ghafilin ne ga fala ba amma ya amalu game da abin da bayan da suke aikatawa shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya kama hakin su me yasa kuke irin wannan aiki bayan Allah ya turo muku manzanni ya turo muku mursalai sun zo sun muku wa'azi sun gaya muku akwai rana irin wannan akwai gida irin wannan amma kuma duk da haka kuka zo kuka saba wa Allah ko dai manzannin ba su zo ba ne shi yasa aka yi musu wannan tambayar don su tabbatar da kansu su ce sun zo eh kullama ulqiya fiha mawdu fa'alahum azanatuha alam ya'tikum nadhirun qalu bala qad ja'ana nadhirun فكذبنا وقلنا ما نزل الله تشيني الله سبحانه وتعالى أنا هيك هداية أنا وربك الغني وربك الغني الرحمة إن يجعل به بقوة يستخرج من بعدكم ما يشاء شأنه وربك يا محمد الغني ubangijinka fa mawadaci ne an jami'i khalqihi min jami'i wujuhi bai damu da taimakon bayansa ba ta kowace dukka daga cikin fuskoki babu ta inda Allah subhanahu wa ta'ala yake neman taimako daga wajen bayi babu inda za a ce ga Allah ya buƙaci wani abu nasa ya ƙare ya nemi aron na ko ya nemi taimako da na ko kuma ya sadu da wata matsala ya nemi maganin matsalar abun wani mm-hmm, sai dai a nema abunsa Allah shi ne alghaniyu mawadaci daga dukkanin bayinsa Amman su bayan sa ko humul fuqara ilayhi dole su ma wadata ne zuwa gare shi fi jami'i walidi dukkanin halin dan adam yanda yake shi dole yana da bukata a gun Allah Allah ne zuwa rahma ma'abokin rahma duk da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ala ki to kuma mai rahama ne kausayi tausayi ne yana taimakawa bayi da wannan wadata tashi ba ainihin wato irin waɗanda suke da wadata ne ba tausayi ba Allah mawadaci ne kuma zura hamati ma'abocin rama ne tausayi da jin kai rahimun bihim shi yasa yake tausaya bayansa kamar inda Allah ya faɗa a wata aya inna Allaha bin nasi la rahim dalle Allah game da mutane la ra'ufun ne rongo ne rahimun ne jin kaibe Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanmu ya gafarta mu yace in sha, in Allah ya so ku sai ya tafiyar da ku idza qalatu amra idan kuka saba wa umarnin da ya bayar idan ya zo sai ya shafe ku amma ka duba a sai ke ayi sai a yi a bari a ki bari amma kuma ya kyale mutane idan da ya so ba in an saba wa umarninsa ba sai gusar da mutane kawai kuma dole ku gusa babu yadda suka iya ya sace in ya ga yuzibu idan ya so sai ya tafiyar da ku idza qalatu amrahu duk sanda kuka saba wa umarninsa kawai wa yastahlif min ba'dikum ma yasha bayan sun gushe sai ya kawo irin wa'anda yake so sai ya aje a madadin su Allah subhanahu wa ta'ala amma saboda jin kansa da wasa sai a saba masa sai ya haƙura sai ya ƙyale mutane Allah subhanahu wa ta'ala yake kama an sha'akum min ƙaunin qaumin akharina ko kamar yadda ya tayar da ku daga zurriyar waɗansu jama'a daban bayan waɗansu jama'a sun tafi ko kuma aka kawo ku bayan wancan jama'a kuka zo kuka zauna to ku ma idan da Allah ya so daga kun saba masa kawai sai ya shafe ku sai ya kawo waɗansu to amma ba a yi muku hakan ba amma dai za ku tafi a jiri zuwa rafi dai a daina a hankali za a samu don haka a hankali tafiyar za ta tafi in ba a gusar da kai take ba ma a hankali a kwana a wa wa'adin da Allah ya maka zai cika kuma ba za ka gusa Allah ubangiji ya ce ne mu da cikawa da imani Allah subhanahu wa ta'ala yana da ayoyi waɗanda suke nuna irin wannan yake in ya sha yuridibukum ayyukan nasu Allah fa in ya so ya ko mutane zai iya tafiyar da ku wa ya ati bi akarina ya kawo waɗansu daban wa kana Allahu ala zalika qadiran kuma Allah yana da ikon yin hakan Allah zai iya amma bai yi hakan ba sai ya bar mu saboda ya ɗauki alkawarin bai hallaka al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kifis cikin kifawa ɗaya kamar yadda ake yi wa wayansu sai dai a gane ka da talala sai dai a rika ɗauke can a ɗauke can don ya zama wa'azi ga can idan ya wa'azantar a gyaru in bai wa'azantar ba kuma gyara na duka zai zo lokacin da mutum ya shiga hannu ga jahannama gashi to a lokacin kuma zai tabbatar da gaskiya al'amari lokacin da kuma gaskiyar da ya gani ba za ta masa amfani ba Allah ya kare ni don haka Allah madaukakin sarki shi ke da bayansa kuma shi yake hakuri da bayansa Allah ya ce قال يتي يا بني آدم إن كنتم سابلون فأعدوا أنفسكم من الموت yace ya ku yan adam in dai har kuna da hankali to ya kamata ku rika irga kanku cikin matattu ya kamata ku rika irga kanku fil mauta cikin matattu wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda raina ke gare shi inna ma tu'aduna la'ati abinda aka yi muku alƙawarin nan ba zai zo wa ma antum bi mu'minina kuma in ya zo ba za ku gagara ba Inda an muku alƙawarin adadin numfashin ku in ya cika kenan za ku mutu kwanakin ku in sun cika za ku mutu to kuma kwanan din zai kare lokacin zai zo kuma za ku mutu kuma ba za ku kasa wato ba za ku gaji yadda Allah ba sannan kuma ba za ku tsere maka ba ashe ya kamata mutum ya rika tunanin shi cikin gawawaki yake kawai domin ne don baka sani ba kila kai da ganin wani yini shi kenan yini ya wuce ka kenan ba za ka ƙara ganin yini a duniya ba daren yau za ka mutu ko ba zan ƙara gani ba daren yau zan mutu wannan duka ba abun mamaki ba domin da yawa wanda aka yi hira da su sai ka gaba tashi da su ba da yawa wanda ake tashi da su ba a yi hira da su ba don haka kullum ya kamata mutum ya yi ka kirga kansa cikin da za su mutu ko yau ko gobe Allah ya taimake mu shi ya sa yake kun ya ma imalu ka ce wa mutane ku yi aiki ala kun a bisa halin da kuke inni amilu ni ma zan yi tun da ku kun ce za ku yi shirka ku ku more shi ne daidai ko ku je ku ni kuma zan tsaya in yi aiki da tauhidi na mu je mu kaɗa mu raya mu gani wane ne ke da ƙarshe mai kyau Allah subhanahu wa ta'ala dai yana nan yana kallon mu ku yi aiki ni ma zan yi fa sawfa ta'lamuna da sannu za ku gane man takunu lahu aqibatu jari wane ne gida mai kyau a ƙarshe zai zama nashi ni ko ku inna hu la yuzibu zalimuna ku dai kai ne azzalumai kuma Allah ya yi alƙawarin azzalimi mutriki duka ba zai ci nasara ba kaga wannan wato an ce musu su je su yi ba wai an ba su umurni ba ne an kwamfaci zukatansu mai kawai kamar mutum ne ya ba ka wuce ce to ai sai kai abin da aka to ai ba wai ka ba shi umarni a kan kana so ba ne to wannan shine Allah subhanahu wa ta'ala yake da su i'malu ala makanatikum inni amilun fa sawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatu dar innahu la yuflihu zalimun azzalumai ba sa cin nasara akan ainihin bayin Allah masu tauhidi azzalumai su ne mushrikai to babu yadda za a yi su ci nasara kan masu imani waɗanda suke muwahidai masu ƙadaita Allah da ibada Allah ubangiji ya taimake mu a da yaushe shi qur'ani za a ga yana tafiya ne da abu biyu hanyar da za ta gyara ɗan adam ya zama ɗan aljanna da hanyar da take tangarar da ɗan adam ya zama ɗan wuta a ne qur'ani yake ta magana ko kissa zai baka zai baka kissan ne akan ka tuna ba me kissan nan ba ga irin aikin da yi ga ƙarshen ka don ka ne tasirin aikin in kuma mutumin kirki ne ga irin aikin da yi ga irin tarihin sa shi yasa ya samu wannan daraja don kai ma ka misaltu ka samu irin wannan daraja amma ayyuka na al'ada su abinda suke tunani kawai iyaye da kakanni su ba ka tuna Allah ya manzo Allah ya ce amma shi Qur'ani kullum zai kawo maka labari da kissa da gargadi ya baka tarihi ya baka labari ya baka gargadi ya baka albishir kuma a matsayin Allah ne ke magana to amma al'adu ba abu ne da aka rike iyaye da kakanni sai ka ga abubuwa sun riƙe su kamar addini wanda aka saukar musu daga sama alhali kuma a sun gaji abun ne kawai ilhama ce ta shekara Allah ya kare mu shi yasa anan yake وجعلوا لله مما فقالوا فقالوا wajalu lillahi Allah yake kai ga suna wanda suke rike da al'adu na yayi da kafai sai su sanya wa Allah min madara cikin abin da shi ya halitta fa ya kirar Allah shi yayi abun amma kuma yanzu zo ku rika rabawa ko wannan na Allah wannan kuma na gumaka wanda kuma da su da gumakan da abin da suke tattarowa duk na Allah ne Allah ya ce abin mamaki wa ja'alunin lahi suna sanya wa Allah ma zara'a cikin abin da ya halitta ma zara'a min ma khalaqa wa ba'a irin eh, abin da Allah ne ya halitta abun ya tayar da shi ba min alharati na daga cikin amfanin gona biyan itatuwa ne ko ƙwayannin amfanin cimaka ne wal an'ami haka cikin dabbobi na nima tumaki ko awaki ko raƙuma ko sanu su sanya wa Allah rabo su sanya wa gumaka rabo shine nasiban rabo qalu sai ka ji suna ta haza lillahi wannan na Allah ne bi zamu jin har wasu wa haza li shurakaina wannan kuma na kanmu ne to ba ma ta na bishira ta idin wanda duk suka ce na gumaka ne fara ya sai ila lallahi sai isowa wajen Allah wa ma kana lillahi wanda kuma suka ce na Allah ne fa huwa yasilu ila shuraka'i sai kaga yana shiga cikin na gumakan nasu to wannan ɗabi'a ce irin ta mutanen jahiliya da sai a ware wa'yansu dabbobi a ce nan. sai ran da suka kasa da kansu ba a da su ba a hawan su ba a mutular su ba a noma da su ba a sadaka da su don ba na Allah ba ne wannan na shaitanun da suke tsare da garke ne wannan ba a wannan ba mai rabo a ciki na turaka ne wannan wasu kuma sai a ware a cewa wannan na Allah ne wannan kuma na gumaka ne su sun yadda ma Allah yana ne amma kuma sun yadda gunki ma yana da tasiri to haka ɗabi'ar ɗan al'ada duka yake zai ce eh ya yarda wannan ayar Qur'ani ne to amma wannan ma tamkin nan sun yayi da kakanni haka yake in ka kuskura kaza ya faru baka yi kaza ba to kaza zai same ka ba a yi shuraka'u ba a yi ya yarda da Allah aiko to kuma ya yarda da sarki to ya sa ya zama mushriki ya yarda da Allah eh lalle la ilaha illallah to amma tsabi ai gaskiyar ne shi tsabi ai ba wani abu bane tsaro ne sai kaga yana yanka wa aljanu bakajen samari fararen zakaru da dai abin da ya kama da irin wannan kaga wannan duka ya zama na gefen shaitanun ke wannan kuma in lokacin lahiya ta zo ya yanka wannan lahiya ce wannan na boka ya ce a yanka baki wannan ragon lahiya ne shi kuma wannan na Allah ne ba a yi ana yi ko duk masu lahiya ba sa babi ne akwai masu babi kuma suna lahiya to wannan kaga wani abu ne wanda da lokacin jahiliya ma sun yarda akwai Allah sannan kuma akwai wayannan tarkace da ake musu yanka sannan akwai wayannan tarkace da ake tattara abu a basu hatta amfanin gona in suka yi akwai wanda za su bada sadaka wannan don Allah kamar zakka akwai kuma wanda ake cirewa wannan kuma don dodon gona eh, eh wannan na dodon gona ne wanda da na ainihin abubuwan da aka yi na kullum gona ne wannan ko aka samu da yawa eh akwai wanda za a ga an yi dane shi wannan dane sai a zo a take shi a nan a nan za a gare shi ne sun tsare shi ta ka da haka ya kare ba a ba kowa ba za a kai shi ko a gonar mm. Allah ya saka da alƙinka lallaba ya dauke wallahi eh? ni ko ina gani in dauka ai koronka kake ji kai ma ba abun kake raye ba eh? ai tun da a wurin take tsoron gurin take ko da gawar ya bari a gonar ta ƙare rani a ba za ta iya ɗauka ba ke gonar wani ba ta karuwa kana zuwa za ka yunkura ka dauka nan za a same ka eh. in ba wanda ya zo kwana uku za ka yi a gurin kana tsaye sai dai an zo an ce aje sannan ya ce sai ka aje gobe ba zan dawo ba da ka kunya ta suke ai sosai Allah ya lillahi mimma sun sanya wa Allah cikin abin da ya halitta min alharfi na kayan gona wal an'ami da dabbobi nasiban sun yanka wa Allah rabo wa qalu suna ta haza lillahi wannan na Allah a za'amihim ariya wasu wa haza li shurakaina wannan kuma na gumakan mu kama kana li shuraka'ihim wanda duk aka ce na gumaka ne fala yasilu ila Allah wannan ba za a sa cikin na Allah ba wa ma kana lillahi wanda kuma aka ce na Allah ne fa huwa yasilu ila shuraka'ihi shi zai iya shiga cikin na gumakan sa a baya ku nuna sayar da irin wannan hukunci da suke yi rabon ai bai daidai ba na Allah in ya shiga cikin na gumaka a gare amma in na gunki ya shiga cikin na Allah ba a bari an ji tsoron gunki akan Allah zangarniya ɗaya in ta faɗo cikin wannan mai kyau din sai kai kai kai ɗauko ka ɗauko kudda ta karta jawo mana bala'i amma don na Allah ya fara a can ba a koyo za a iya a haɗe zakka ba za a fitar ba amma wannan da aka ce wannan an can ba za a yadda a taɓa shi ba amma za a iya taɓa na Allah Allah ya kawai shi yasa ake ware irin su dabbobi akwai bahima wanda za a ake ta ita kawai an yi mata alama akwai wanda maza za su iya ci hanyarsa yanka amma mata ba su da rabo kwata-kwata irin wannan akwai wanda za a iya hawa amma ba za a kai ba akwai wanda ba a hawa ba a sayarwa ba a kaza ba a yanka ba a komi ita kawai ana jiran ta sai ran da ta kare da kanta kawai Allah ya kawai shi yasa Allah ya ce وكذلك بينا لكثير من المشركين قتل أولادهم jahilai kafin zuwan alkur'ani kamar yadda kuka ga suke wannan canfe-canfe a kayan gona canfe-canfe a dabbobi suke shirke-shirke suna al'adu to haka kuma muka zayyana musu shaitanu su sai ya zayyana musu kashe yaya kashe yaya wani idan aka ba shi na irin dodon eh. sai a ce to dole bayan shekara ta sai an ba shi yaro sai an eh? amma kan ba ka makka a dukiya amma kuma ɗa za a yi da yanka ne da. eh mutum wa'yansu kuma ‘ya'yan kashe su suke saboda talauci in aka haifi ya mace sai ga wannan za ka jawo maka bala'i ne kawai ga abun kunya ga masifar aurenta za kaza kaza ga bai da komi sai gunne ka dare kuma yana da mata shi yana da uwa to irin waɗannan duka an yi da lokacin jahiliya yake wa kazalika zuyina li kathirin min al mushrikina haka muka dawa dawa da yawa daga cikin mushrikai qatlu auladihim kashe ƴaƴansu shuraka'uhum bi ruduhum saboda waɗannan aljanu shaiɗanun nasu gumakan nasu da suka ainihin zayyana musu yin haka don su yi haka su ba su yarda da su wahum ko hmm. eh, lirubuhum wa liyulbisu alaihim dinahu don su ainihin cuɗanya musu addinin mutum sai ya dawo yana ƙafi, maimakon addini irin na gaskiya sai ya dawo addininsa tsafe-tsafe kawai walau sha Allah ma fa'alu inda Allah ya so ba za su ba Allah ya kyale su ne kun kyale su wa ma yaftaruna da kage kagen da suke kage kagen su da suke yi wai idan mutum aka ce masa albishirinka goro matarka ta aihu me ta haifa in an ce ya mace ya ga ya bata ya mace ka haifa to sai ya jira lokaci kawai da zai iya je gunne ka da rai wani bawan Allah ya ce ina tonar rami na tafi da yata ina tona rami har ni ta ga zufa tana share ni ba ta sani ba ita zan bunyi tana baba ta gaji ka huta tana share ni kura in ta ga kura a gemu ta kaɗe tana tona baba ni kuma a hakan ina ta tono sai da na gama sai na kama ta na tura cikin ramin na mai da kasa na gudu wannan yana ba da hikaya bayan zamanin ya wuce musulunci ya zo ya musulunta yake faɗin wannan shi ya sa wani lokacin ya ga yana zaune kawai sai a ga yana kuka ya faɗi to shi ya har aka tambaye shi yace wannan shi yake tunawa lokacin jahiliya ya yi wannan an yi abin da aka yi kuma shaidanu ne suke zayyana wa mutane yin haka Allah ya kare وقالوا suna cewa wai hazihi al'amu wa'annan dabbobin wa harfun da kuma wannan kayan gonan hijirun shi kan an kange haramun ne la ya mu ha illa man na sha'u ba mai cin wannan sai wanda muka so sai a waye wani abu a ce wannan ba a amfani da shi sai dabba sai a ce wannan ba a amfani da ita ko kuma maza ne kawai za su ci wannan ko an yanka banda mata an katange ta ita wannan an canfa ta illa man sha'u bizani wannan kuma bizani dariya wasu ne ba ba doka ne daga Allah ba wa an'amun akwai dabbobin da hurri zuhuruha su an haramta hawan su ne ma samsa ba za a hau ba rabuni ne sabuwa ce ga ta amma ba za a hauta ba ita haka kawai za a sake ta sai dai sai ta yawo wa an'amu akwai kuma waɗanda dabbobi ne la eh, yaskuruna ismallahi alaiha ba sa kiran sunan Allah na zo yankawa da sunan gunki ce yanka su akwai wanda su za a yanka da sunan Allah amma akwai wanda su kuma wannan na tsabin su din su ba za a yanka da sunan Allah ba da sunan gunki za a yanka la yadhkuruna ismallahi alaiha ba sa kiran sunan Allah akan ta iftira'an alaihi saboda saboda ke kiran ƙarya kawai akai Allah ya ce sai bijihi da sannu Allah zai safa musu bima kanu yaftaruna da abinda suka kasance suna yi na kagen ƙarya Allah ya kare wannan ko yanzu fa akwai fa masu yi wanda matsafa ne za a tsora ka akan wata aƙida ta tsafi sai a ce in ka zo yanka dabba ga abin da za ka ce ko a tsaye ko a tsirara ko dai a kan yadda za a kwatanta maka yadda za ka yanka ko kuma a ce ta ƙeya za a yanka ka a samu dai a juya wa musulunci baya yadda duk musulunci yake so ba hakan za a yi ba Allah ya tsawo to waɗannan tsafe-tsafe da canfe-canfe da shirkace-shirkace wannan fa abu ne na mutanen magubawa da can lokacin jahiliya bai kamata yanzu mutum ya musulunta ya dawo kuma yana tsafi ba mutum ya musulunta ya dawo yana shirka mutum ya zama musulmi ya dawo yana aiki irin na magubawa? bai kamata ba Damuwar ka duka ka gaya wa Allah ga addu'o'i Allah ya saukar mana a alqur'ani ga addu'o'i na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karantar da mu ga magunguna wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar mana ya tsirar mana daga kitatuwa wanda dukkan su akwai wa'anda Allah ya sanar da su duka wannan ba a haramta maka ba amma an haramta maka yin tsaki an haramta maka yin shirka wanda idan kuma baka dena ba ka mutu da haka ba za ka shiga aljanna ba don mutum zai zama cikakken dan wuta wanda in ya shiga wuta ba zai fita ba wannan shine musabbabin da yasa kuke ji malamai sun matsa ta gefen shirkan nan shirka ko kullum shirka shirka shirka to ai shirkan nan ita ce matsala a cikin rayuwar ɗan adam in ba a raba ka da shirka ba to ba za ka rabu da jahannama ba ka da shirka shine addinin musulunci din zai samu gindin zama in dai da shirka a gindin ka to musulunci kuma ba zai rabe ka ba ma kwata kwata balle har ka zama musulmin shi yasa ake cewa ya ayyuhan nasu taqur ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun illa wa antum muwahhidina Allah kar ku yadda ku mutu fate sai kuna musulmai ma'ana kuna masu kadai ta Allah shi kaɗai da ibada ba fa mata shirka Allah ya kare mu ah, wa qalu ma bi budun hadhihi al ci gaba da fayyace mana irin halin maguzawan da yake wa qalu suna cewa ma fi buduni hadhihi al-an'am wai waɗannan dabbobi da aka tamfa cikin da suka ɗauka ma in suka zo suka aiki ƴaƴan abin da yake cikin kalisatun li zukurina banda ma banda mata yanzu an keɓe cin wannan naman ga mazan mu kawai wai sai namiji ne kawai zai ci wannan naman na irin wannan tamfafiyar dabba ne azzalumai ne kawai sun kici mata iri kiri sai a yanka dabbar mata su dafa musu su kowa su ce a ah, kai wannan fa banira ce karki yadda fa kowa ya ki kilata haka za ta soya musu su yi ta ci su kadai mata ba za su ba wai an haramta kuma ba Allah ne ya saukar da aya ba khalisatun Kuri, wai an kebe ta na maza ne kawai a cikinmu wa muharramun ala azwajina an haramta wa matanmu wa in yakun mai kata sai dai in mutuwa ta yi mushe to fa hun fi shuraka nan kan kowa zai ci ka fa wai in mushe ne kowa zai ci amma in yanka ta akai banda mata sai su Allah zai saka musu da wasu wannan sifantawa da suke yi innahu hakimun Allah gwani ne alimun masani ba abinda Allah bai san da shi ba don haka Allah gwani ne babu irin launin abin da zai zama alkhairi ga yan adam wanda Allah bai san da shi ba balle a ce bai yi ba bari wa wa'insu su zo su duk irin hikima da dan adam zai tuno to Allah ya fi shi hikima don shi ne hakimi. shi yasa ya tsara mana shari'ar da ta dace da mu tun lokacin da wahayi yake sauka qur'ani yake daidai da lokacin kuma har yanzu qur'ani ba kure shi ba saboda wanda ya tsara abun hakimi ne kwararre ne gwani ne Allah madaukakin sarki ya taimake mu ah, Thank you. da ne da yake ƙalar lahu filin filullahi kuma baya wazi kan abin da yake faɗa yana cusawa yana ma wasu shishigi

ce menene hukuncin malamin da ya sani kuma ya tashi sani har yana cemawa yana cema su yana tuta ma wasu ra'ayi guda ya ke akan maka lawo mai tambaya na tambaya har yanzu akan abin da ya shafi Allah ba ta mala yake yana son a fassara masa wannan ayoyi ita ce ta ƙarshe to ba ta zama a ƙarshe wannan ayoyin da yana da shi aka maka lawo mai tambaya na tambaya akan cewa yaya ɗalibi ya kamata ya yi wajen neman ilimi mana game da malaminsa yaya ya kamata ya yi wajen neman ilimi game da malaminsa eh yaya ya kamata ya yi na neman ilimi mana a malaminsa

shi na sai ce menene matsayin Oh. hukuncin malamin da ya sani kuma ya sake saninsa har ma yana cuta ma wasu ra'ayi wanda ba ya sa hannu وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين Ah. wannan yake a ran da jirka ya fi fa'awa wa wajadaka dallan fahada wa wajadaka ajilan fa'abana yake menene musabbabin saukanta sannan kuma yana neman fassara yi ne kuma sababin saukarsu to wannan yana cikin suratul buha ko wanda mun sani ita suratul buha akwai lokacin da wahayi ya ɗauke ya tsaya tak annabi sallallahu alaihi wa sallam ko da yake yana so ya samu wahayi kuma wahayi ya tsaya har su kai suna kai masa su. a yanzu kan fa ubangijin ka ya rabu da kai ko shiru kwanan nan baka ce mana Allah ya ce ba ko ya manta ka ne shine Allah subhanahu wa ta'ala ya rantsuwa yake wa buha wallahi idza saja ke ma wadda aka rabbuka wa ma qala ubangijin ka bai ban kwana da kai ba bai dale bai bar ka ba yana nan yana tare da kai ma wadda ka wa ka bai ainihin rabu da kai ba bai kuma warkar da kai ba ma'ana bai ainihin manta da kai ba to shi ne yake tuna miki karka damu alam ya ji duka yatiman fa'awa ka tuna fada Allah bai same ka yatiman maraya ba kafin a haife ka mahaifinka ya rasu haka ake ka amma awa ka ka ya tattaro ka a hannun kakanka abdul mutsari shi ma ya rasu fa'awa kallahu ila annika abu talib zuwa ga babbanka abu talib shi ma ya rike ka fiye da yadda ake rike ɗa na tsaye bayan nan kuma Allah ya haɗa ka da nana Khadija mai arziki ce ta tattaro ka ta mallaka maka dukiyarta duka wannan Allah ne ya maka wannan gata kuma ya same ka yatima ba'awa babban tattarowan shine ya same ka maraya an haife ka baka tar da mahaifinka ba amma fa'awa ka Allah ya tattaro ka ya maida ka annabi mursali ulul azami cikin waɗanda suke da iyayen suna gari su ko ba su samu ba ga yan gata masu iyayen Allah sai ya tattaro ka sai kuma sai ya sa ka annabi mursali kaga wannan babba ce wa ka ballan ya same ka da baka da wata shari'a ba ka da wata shari'a wanda zaka ce ga yadda za a yi ga yadda za a yi ga mai kyau ga mara kyau fada sai Allah ya shiryar da kai ta hanyar wahayi sai ka gane wannan haramun ne wannan halal ne wannan yana da kyau wannan bai da kyau har ka zo kai ma kana shiryar da bayan Allah wannan kenan wa wajadaka ailan fa aghana Allah ya tarar ya ya tarda ta ma'ana ya aje ka da farko mara komi fa aghana ka sai ya wadata saboda kasancewar ka babu da haka har ka baro makka kana mai gudun hijira da kafa har ka zo ka dawo madina ba ka da naka wanda za a ce nan naka ne karshe ka dawo allah ya mallaka maka jaziratul arab ba ɗaya ta zama karkashin ka kai ne su shugaba duka duk mai yawo karkashin kafar ka yake yawo a ranaka allah ya wadata haka wannan Allah subhanahu wa ta'ala ne ko kuma a'a ilan ya same ka haka talaka fa aghana ka sai ya wadata ka ya hada ka da nana kadija ta zama na dukiyar ta ya ta mallaka maka shi a hakan kuma Allah ya baka annabci babbar wadatar da ta fi kowace wadata kama wadatun Makka babu kamar wanda muka baka wannan shi ne a takaice fassara wa'annan ayoyi wanda ya kawo sababin saukarsu shi ne wahayi ne ya yanke mutane suka rinka yi masa iskilancin cewa to ai ubangijin naka bayan ya ka shi ne Allah ya saukar da suratul bu'a din yana cewa Allah bai kyale ka ba wannan an yi yar tazara ne domin gwaji kawai Allah ya taimake mu saboda shi ne sababin da ya yace menene matsayin nasiloli da ake bayarwa a wasu makarantunmu da kuma bisirorin sun suna sai eh, to ai ba mu san su ba idan da ya faɗi irin nasilolin sai mu ce eh, wannan sunna ko kuma mu ce a in dai irin wannan ne kan ba sunna ba ne to kaga bai faɗi launin nasilolin ba yanzu mutum ya zo ya ce maka ka kullum karka kasa ka dage ka rika yin a goma sha uku ko raka a goma sha ɗaya cikin dare kullum duk da wikiri sai ka ce ba sunna ba ne to ka gani ko kuma ya kwatanta maka nafilar da za ka yi irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ya baka ka je ka rika yi ga sunna ne to amma yace na fili da ake yi kawai da kabirin su ba to kaga ba za mu yanke hukunci mu ce eh wannan ba su da kyau ba mm. ko wayannan suna da kyau amma idan da ya faɗi launin sai mu duba mu gani akwai su a sunna ko babu ko in muka ga babu su a sunna sai mu ce wannan bidiya ne an gane ko wannan kuma ce bala a sallan farilla don liman ya yi sallama akwai wani sauran aikin da ya rage tsakanin shi da mamu ko kuma babu shi kenan ya sallami mamu idan yana da jawabi da zai wa mutane jama'a akwai in an jira kaɗan akwai abu kaza da za a yi ko wani abu na taimakon juna to wannan shi ne amma sallah ka wanda ma ko kuma zai mutu nasiha amma in aka ce assalamu alaikum to liman ya sallami mamu yanzu ba ka karkashin liman kana da yankin ka yanzu kana iya tashi ka tafi kana iya zama kai talabimin da duka ga dama an gane yawwa ba ka iya boji ka bar wuri in dai liman bai motsa ya bari ba eh? liman sai in ya sallame ka sallame bai sallame ba za ka sallame ba to ga ashe in ya sallame to ya sallame ka kenan daga ya sallame ko rabu Allah ya ce wani mai tambaya ce yana tambaya malam ya halatta mutum yana kwaɗayin karanta alƙur'ani kuma bai da tilawa sosai ya halatta ya rike alƙur'ani da dare yana ya halatta sosai ma haka yana da kyau kwarai da gaske in ma ka ɗauka labini ne haka da haka za ka ba kullum da haka za ka rika ɗauka ƙur'ani ya yi kyau karatu yana da kyau da gaske wani kowa da mun sarkin shi nake ce ya faɗi tsare sun da ne ba komai a kan shi ya ji sai yau ba sun ce ta tsada to Allah ya taimake mu yana da kyau idan mutum zai rubuta tambaya ya ɗan yi ta dalla dalla wanda za ka ba da ma'ana shi ne karanta ta shi ma zai ji daɗin karantawa idan ka iya rubutu sosai to kar ka yi rubutun irin na faratu ka ɗauka ɗauka ɗauka ɗauka ɗauka a sai ka yi shi dalla dalla yadda mai wani zai karanta don kar a je a karanta manufar da ba ita ce manufarka ba a zo a ba da amsa a kai kaice yana da kyau ka yi rubutun da za a gane kuma rika duba tambayan da za ka amfanar eh, kar a rika tambaya don gogon rana Allah ya Allah ya saka da よかった。